amin wala amin ya ce najeriya ta mutum uku ce ya ce ɗayan mawa ne ɗayan munafiki ne duk yadda kuka yi da shi sai kaga munafuncin ya fito in ji malam aminu kano ɗayan wawa dolo mara kai in ji malam aminu fa ɗayan kuma kasar gumin ɓarawo ɗagwa in ji malam aminu kano to yanzu ya za mu gane waye wawan ko ma makaranta kai karatu yawwa ya za mu gane munafikin je ka makaranta i karatu ya za mu gane barawan je ka dai kai karatun dai yawwa ko in aka yi bincike ba za a iya gano su ba to shi wancan da ya je yana kwakwasa ta yana tallan kwakwa kwakwa wata sai ka zo ka gashi ya gina gida hawa biyu da baya da girman kai kaga wannan da giya yake sha yaushe zai gina zai sai eh. to idan shi dan shan giya kuma ya gani <laughs> yana sai yana sai da kwakwa baya jin kunya kai da kai sha giya kai kai abun kunya ko mai sai da kwakwa ne abun kunya mai sai da gora ne abin kunya mai sai da gauta ne abin kunya mai sai da acca ne abin kunya mashayin giya ne abin kunya barawo ne abin kunya mazinaci ne abin kunya mai zaman kashe wando ne yayi abin kunya haka ne jama'a ko ba to kai wawa kai hankali a da kijoji a ji kukan gwazarma yawa gwamnati ta ce za a yi gandun daji mutum ya zo cikin gidansa yana da madafan mulki wani ya rike madafan mulkin saboda tsabar munafunci ya kafa wa kasuwar kano doka duk wanda aka gan shi da leshi a kama a kona akwai munafikin da ya taba yi haka a najeriya ko babu akwai shi ko babu kun san su ko ba ku san su ba wannan munafikin ya je arewacin najeriya inda baya so din ya ɗebi guri ya ce duk gonarsa ce eh mana ƙasar wawa wawa da bin haushi yake wawa